aini lokacin da na fara fim zuwa kawo yanzu ban yi fim din da za a ɗauko dubu hamsin ko dubu ishirin ko dubu talatin a ban ba bare in tanadin wani abu na je fim din nan za a bani dubu biyar dubu uku dubu hudu yanzu yau din nan na je shutin wallahi dubu biyu aka ban <clears throat> assalamu alaikum jama'a barkanmu da dare wato a yi haƙuri kaman shi ba ɓacin rai ba ɓacin rai haka nake wannan magana ta eh, ladini yanzu nan nake haɗu da ita a social media eh, gaskiyan magana gaskiyan magana gaskiyan magana yan fin ba Allah a ranku babu kwata-kwata waɗanda suka yi magana suka yi against maganan matan nan da ta yi wallahi ba Allah a ranku babu babu yanzu kamar waɗanda na ga maganganun su biyu alinu da falal dan Allah dan annabi ku ne za ku ce ba ku san anewa mutanen nan anewa dattijan nan wannan abun ba su tashi aiki a ɗau dubu biyu dubu ɗaya ko a ce musu za a kira su habba habba habba itakalla mu ji tsoron Allah man kun san ana yi matan nan ku kirga yanzu barin fara daga kan falal ɗorayi matan nan a kirga fim nawa ta yi a industry Falalu matan nan ta yi fim ya fi nawa fim nawa ne ka sa ta har za ka yi agensin magana ta don ta ce dubu biyu dubu da ake bata ai a ta yi fim ya kai amma ashirin to ya kamata a ce sai fim goma sha takwas an biya ta wannan kuɗin shine in ta yi maganar ba ta daidai ba amma fim ɗin in ta yi ashirin falalli fim nawa aka sata darakta mi magana gaskiya mana mu da ku mun san akwai yaran nan za ka zo ka sa mutum a sai producer ya kuma dinka cutar mutane ba ma ƙoƙari mu biya su da kanmu mun san da wannan ko kuma a shi alinu fim nawa ya sa ta nawa ne ya bata dubu arba'in mun sani ba karya ba ne ba recently an yi wannan na kira mutane su shooting yaran tsofaffi ne na kira su suka zo suka shooting ina tambaya nawa ake biyan su aka ce dubu biyu na kira wata ta yi shutin ta gama an ɗau kuɗi za a bata ana bata kuɗin da ya kamanta sujjada na ce nawa ake biyan su da bakin ta ce gashi gashi kuma na bincika na ga hakan ne haba mun san wannan maganan man ku bar tsohuwa ta zauna lafiya wannan da gaske ne ba ita kaɗai ba ce ba ba kuma ma tsofaffi kawai ake ba duk wanda za a sa a fim in dai zai fito a sun ɗaya biyu ne uku sai dai a bashi irin wa'annan kuɗin dubu biyu dubu uku ba shi isa harkar take ta yin ƙasa ba kawai in muna da niyyar ku gyara ku fito ku gyara in kun kawo akto ku biya shi da kanku in kuna da nan kyakkyawan niyyar amma mu yi magana gaskiya ni na san fina-finan da ba ma biyan mutum ake in yayi ba shi yake biya kuma kun san da wannan to me abin wata magana anan yanzu wannan tsohuwar da aka sa ta gaba ake ta wannan maganar so kuke hankalinta ya tashi wani abu ya zo same ta na ciwo daban na rantse da Allah da ya halicce ni ni na rantse in kuma wani ya isa shi ya fito ya rantse ya ce ba haka ake wannan zaluncin ba wallahi tallahi haka ake dubu biyu wani ma tura shi za a yi a ce za a yi man waya wasu kuma sai an biya sai sun biya kuɗi ko sun ba da wani abu makamancin kuɗi ba abin da muke fesin ba kenan a industry ko ki ba da kuɗi ko kuma ki ba da kanki ba shi ne abubuwan da suke ake fama da su ba me wannan ma magana ta faɗa ana bata dubu biyu wannan ai kowa ya sani sai dai wanda yake ƙin Allah a'a wasu ne ake wakiltawa su zo a producer su yi haka na yadda ko wasu ne suke cin kuɗin wasu na yadda ku ku ce ba ku bane amma magana in dai wannan maganan matan ne dubu biyu aka bata ko dubu biyar ake ba wannan magana to nawa ne in ka ba su dubu biyar dubu goma ka ba su mugun kuɗi fa ma kenan a industry ba dai kawai ibtila'i ba ne allah ya sa ma san harkar kawai ka yi haka wasu suke aikin fa da Allah mu yi abin da ya kamata mu yi abin da ya kamata ku kyale tsohuwar nan ta zauna lafiya maganan nan gaske ne haka take abin da ya kamata ku yi ku yi kokari ku gyara ku miƙa saƙon da za ku ba mutum tsakaninku da shi kuma kuma ku yi da gaske ko da in kun ga ba ku da kuɗi kada a ɗauko fim a bari sai ana da kuɗi a ɗauko shi amma na rantse da Allah ana biyan su haka kuma wani a cikin ku da kuka shiga kuka yi magana ku kuma ɗaya ya fito ya ce ya rantse da Allah ba a biyan sa haka muna magana da su duk da ku ga ba ma cikin yan fim ko ba ma cikin fim ko da yaushe amma matsalolin da yawansu muna ji kana zaune in ka kalli wani akta ma ya kirgawa matsalolin sai ka rasa to wannan duk lokacin da yake aikin me yake faruwa muna sani dukka dukkan wanda suke kiran kansu manya a masana'antar nan ba lissafin yadda 'yan masana'antar za su ci gaba gare su ba lissafi ne na suya za a yi stadium su ya karu in darakta ne tunani yake me zai kawo in producer ne tunani yake me zai kawo ya siyar in actor ne tunani yake ya zai yi gaba in mawaki ne tunani yake me zai yi sabo amma da Allah ku kyale matan nan don Allah wannan maganar da matan nan ta faɗa da gaske ne kuma faɗatta ba laifi ta ba laifinmu ne ku da ba ku zauna kun gyara ba ni na san bani da wannan alaƙa ta in ɗau kuɗi in ba ɗan fimfo amma alhamdulillah babu wani zagaye da za a yi ni dai in samu wani surutu makamancin wannan abu amma magana biyu haka take a ɗau dubu biyu a ba mutum a ce masa je ka za a turo ba a turo ba ko kuma mace ce a ce sai an yi wani abu da ita za a sa ta a fim wannan maganar haka take ba karya ba ba in kuma kun jawo shi an faɗa ku kuka jawo ta saboda kun so ku danne gaskiya allah ya kiyaye ubangiji ya kare mu da addinin mu baki ɗaya ya kare mana zuri'a mun gode aini lokacin da na fara fim zuwa kawo yanzu ban yi fim din da za a ɗauko dubu hamsin ko dubu ishirin ko dubu talatin a ban ba bare in tanadin wani abu na je fim din nan za a bani dubu biyar dubu uku dubu hudu yanzu yau din nan na je shutin wallahi dubu biyu haka ba ni dai haifaffiyar katsina ce amma duk wata ma'amala tawa a kano nake yin ta saboda tun ina karama ne aure a kano allah ya kawo ni zama a kano aka hayayyafa yanzu ana da jikoki eto eh an dan taba karatu amma dai gaskiya babu yawa kin san da hana yara ake su karatu sai a rinka kunshe mu to daga baya dai a cikin ikon allah mijin da na aura sai ya dan sa ni irin makaranta din nan ta manya to na yi dan karatun amma dai tun da an riga an girma ga tunanin miji ga tunanin 'ya'ya kin san karatu ba tafiya yake daidai ba sai a hankali to har Allah ubangiji ya sa sai na zo kuma da na dan gama karatu sai na kama aiki a asibiti gaskiya ina da shekara goma sha uku a kai